idan muka da bangaren saye da sayarwa na 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta inter milan ta ware zuzurutun kuri har euro miliyan hamsin domin sayan mai horar da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid mai suna diago simoni Manchester United na zawarcin Harry Kane daga kungiyar kwallon kafa ta Tottenham. Har ila yau kungiyar ta Manchester na yunkurin sayan dan wasan gaba daga kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai suna Paul Diabala. Arsenal da Liverpool na neman dan wasa mai suna Andrew Galoci daga kungiyar kwallon kafa na Torino yayin da West Ham ta sa fam miliyan 25 domin siyan dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta Liverpool mai suna Dani Stuga. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Juventus da Manchester City na zawancin Alex Sanchez daga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal PSG ta saka euro miliyan 20 domin zawancin dan wasan Santos mai suna Diago Mai. lafiya.